Tambaya ta uku, yaushe ne babansa ya rasu? Amsa, babansa ya rasu ne a Madina, alhali shi yana ciki, ba a ma haife shi ba, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.